أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu wannan dama na sake bayyana tare da ku cikin bayanin waɗannan darussa masu tarin muhimmanci darussa dangane da kyawun ɗabi'u a cikin wannan addini namu na musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da rukunai na tuba da kuma su cikin karɓuwan tuba inda muka nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓan tuba sai dukkanin rukunai na tuba sun cika wannan rukunan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su cikin ayoyi na alkur'ani masu girma wanda muka ambace sashe daga cikinsu mun nuna cewa rukuni na harko shine komawa zuwa ga Allah subhanahu ta’ala wanda yake shine hakikanin tuba ɗin watan bayan mutum ya kasance ya nisanta da Allah subhanahu ta’ala sakamakon laifukan da ya aikata na tsawon lokaci wannan ya kasance hijabi ya kasance shamaki tsakanin shi da Allah subhanahu ta’ala saboda haka yanzu yana bukatar ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta’ala. wannan komawa zuwa ga Allah subhanahu ta’ala shine ake ce ma tuba to wannan shine rukuni na farko rukuni na biyu shine yana bukatan kyautata aiki islahi kenan inda muka gani cikin alkur'ani duk inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo wanda suka yi imani sai ya kama ganin cewa wanda suka kyautata aiki haka hakanan duk inda ya bayanin tuba sai ya kawo batun gyara bayan tuba tabu illal lazina tabu wa aslahu faman taba wa aslaha sai wanda suka tuba kuma suka gyara wanda ya tuba kuma ya gyara inda zamu iya ganin kenan shi ma gyarawa kyautata aiki rukuni ne na biyu wanda yake na da matukan muhimmanci dangane da al'amarin karɓuwan tuba sannan muka yi bayani dangane da bayyana abin da mutum ya ɓoye idan ya kasance kenan ilimi ne ko gaskiya ne ko shaida ko abin da ya kama da haka dole zaman mutum ya bayyana shi kamar da muka gani cikin wannan aya din Allah subhanahu wata'ala ya bayani cewa illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu sai wanda suka tuba suka kyautata aiki kuma suka bayyana kenan ishara zuwa ga wanda suke ɓoye ilimi ko shaida ko gaskiya ko hujjoji ko abin da ya kama da haka bayan mutum ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya gyara aiki dole kuma ya bayyana hakanan kuma inda za mu gani dangane da sauran ayoyi kamar iya sami da Allah subhanahu wata'ala bayan tuba bayan kyautata aiki ya zamanto an yi riko da Allah subhanahu ta'ala ya zamanto an fako da Allah subhanahu ta'ala sannan kuma a kyautata addini a tsarkake addini ai ikhlasin addini saboda Allah subhanahu ta'ala kawai wannan shine abin da zai iya zamanto dalilin karban tuban mutum daga Allah subhanahu ta'ala kenan wannan rukunai ne masu tarin muhimmanci wanda alkur'ani ya yi bayani dangane da rukunan tuba da kuma kasantuwansu wajibi cikin al'amarin karɓuwan tuba watan tuba ba zai ba ta karɓu ba daga Allah subhanahu wata'ala sai da waɗannan rukunna ɗin sai da waɗannan sharuɗa ɗin wanda sun kasance gimshikai ne cikin al'amarin tuba hakanan kuma in za mu koma ga ayoyin alkur'ani masu girma alal misali in za mu koma cikin suratun nahal aya ta ɗari da sha tara za mu ga cewa al'amarin tuba ya kasance wani doka ne wanda ya mamaye dukkanin zunubai idan mutum ya ya kasance ya nutsu a cikin zunubai to abin da ya kamace shine zamanto ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba wannan dokan ya mamaye shi ta yadda kenan abin da ya kamace shi bayan nutsuwa a cikin zunubai ya zama zamanto ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya tuba amma wannan tuba din samu ga cewa ba mujarradin tuba ne kawai tuba ne wanda ya haɗu da gyara dole sai mutum ya gyara kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك aslahu إن ربك من بعدها لغفور rahim. inda Allah subhanahu wataala ya ce sannan kuma lalle ubangijinka ga waɗanda suka aikata mummuna saboda jahilci sannan kuma suka tuba bayan haka sannan kuma suka gyara to lalle ne ubangijinka bayan haka ya kasance mai gafara ne mai jin kai kenan za mu ga cewa wannan al'amari na islahi Allah subhanahu wataala ya kawo cikin wannan aya ɗin ma kan cewa waɗanda suka aikata mummuna kuma wani irin mummuna ne saboda jahilcinsu da haɗarin wannan aiki ne to bayan sun tuba sun koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma suka gyara to lalle Allah subhanahu ta'ala bayan haka ya kasance mai gafara ne mai jin kai amma kamin haka ɗin fa Allah subhanahu ta'ala ba zai karɓi wannan tuba ɗin ba kenan tuban da ya haɗu da gyara tuban da ya haɗu da kyautata ayyuka tuban da ya haɗu da ƙoƙarin mai da abin da ya riga ya kubce wannan shi ne Allah subhanahu wata'ala yake karba amma ba mujarradin tuba ba shi yasa ma za mu ga cewa a cikin aya ta suratu taha aya ta 82 shi ma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasu rukunna da kuma sharuɗa da gimshikai wanda suke da muhimmanci cikin al'amarin tuba kuma suke da tasiri wurin mai da tuba karbabba a wurin Allah subhanahu wata'ala inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah subhanahu wata'ala yake cewa lalle ni na kasance mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare ni kuma ya yi imani ya gaskata da ni kuma ya kyautata aiki sannan bayan haka ya nemi shirya kinan wannan ayan za mu ga cewa ta bayyana abubuwa ɗaya bayan ɗaya da suke muhimmanci suke da muhimmanci wurin karɓon tuba na farko dai Allah subhanahu wata'ala ce ga wanda ya tuba ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yemi ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala inda za mu iya ganin kenan wannan ishara ne zuwa ga kasantuwan zunubai suna da tasiri wurin rushe imani da kuma kawar da imani da kuma kawar da mutum daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kenan bayan mutum ya tuba yana bukatar ya jaddada imaninsa sannan kuma ya kyautata aiki watan kyawawan ayyuka kenan don su zo ya zamanto sun share miyagun ayyuka sannan ya zamanto mutum ya nemi shirya watan neman sabati kenan akan shirya to wannan yana da matukan muhimmanci zamanto an lura dangane da wannan bayanai wanda suka shahi al'amarin tuba da kuma rukunan tuba da gamshikan tuba da sharuɗan tuba wanda yake nuna kenan ba kawai dan mutum ya ce ya tuba ba ya koma ga Allah subhanahu wataala sai zaman to Allah ta'ala ya karbi tuban shi tuba yana da yana bukatar rukunna kenan akwai gyara kai akwai imani akwai kyautata aiki sannan kuma akwai neman shirya zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan nan wurin zamu gani cikin wannan aya din bayan Allah subhanahu wataala ya yi bayanin rukunai masu matukan muhimmanci guda biyu watan koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma kyautata aiki da kuma ƙoƙarin mai da abin da ya kubce wanda ya riga ya wuce to Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mas'aloli guda biyu masu muhimmanci shine mas'alan me mas'alan imani da kuma hidaya imani da neman shari'a wannan suna da matukan muhimmanci bayan mutum ya tuba kuma bayan mutum ya kyautata aiki wanda ya nuna kenan ita shari'a ana neman ta ne sannan a same ta wanda yake nuna kenan wannan ita shari'a din tana da muƙaddimomi wanda yake buƙatar zamanto sun samu na farko ya zamanto mutum yana da tsarkaka ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na biyu kasance aikin shi yana da kyawu ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala na uku ya kasance aikin shi yana da kyawu sannan ya kasance ya nemi shirya lokacin zai samu shirya din kenan muna ya ganin abin da yake da tasiri wurin samun gafara Allah subhanahu ta'ala na harkotu tuba na biyu imani na uku kyautata aiki na hudu neman shari'a wanda kuma idan waɗannan muƙaddimomin guda uku sun samu to shari'a ma insha Allah za ta samu kuma da muka yi bayani cewa lalle batun imani da ya zo cikin wannan aya din ya nuna kenan zunubai suna rage hasken imani a cikin zuciyar mutum kuma suna karkatar da mutum daga barin hanya na kwarai saboda haka kenan ta hanyar tuba ne mutum zai iya jaddada imanin shi hakanan kuma ya kyautata ayyukan shi kuma ya jaddada shiryan shi a cikin da'iran tsarkakar da batinin shi da kuma zuciyan shi da kuma gyara su wannan kenan saboda haka za mu iya ganin kenan akwai muhimmanci sosai ga al'amarin gyara bayan tuba inda za mu ga cewa al'amarin islahi ya zo ko da yaushe kamar da muka ambata dan Allah ta'ala ya kama ganin tuba sai ya kama ganin islahi kamar yadda ayoyin da muka ambata ɗazun nan saboda haka kenan ma'anan tuba yana da ma'anan islahi yana da yalwa sosai ya shahe gyara abin da ya zamantu ya gabata kaita wanda mutum ya yi nisantar da mutum ya yi daga Allah subhanahu wata'ala duk ya zamantu ya gyara wannan janibi ɗin saboda haka kenan za mu iya ganin al'amarin tuba yana bukatar ya zamanto mutum da ya tuba ya samar da duk waɗannan sharuɗa ɗin ya samar da duk waɗannan rukunna masu muhimmanci domin ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tuban shi kenan za mu iya ganin cikin abubuwan da muka gani cikin rukunna za mu iya ganin cewa akwai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi shine tuba akwai aiki mai kyau da kuma ƙoƙarin cike da kuma mai da abin da ya riga ya gabata hakanan kuma akwai imani hakanan akwai shirya kenan wanda yake tuba yake kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wajibi ne zamanto ya mai da dukkanin haƙoƙin da suka rataye a wuyan shi ga wanda suke bin wannan haƙoƙin ga ma'abutan wannan haƙoƙi din in suna da rai ya yi ƙoƙari ya mai da haƙƙinsu saboda Allah subhanahu wata'ala bai karɓan tuban da mutumin da ya kasance haƙƙin mutane yana rataye a wuyan shi kun bai bada ba Allah ta'ala bai karɓan tuban shi wannan duk yana daga cikin islahi ne kenan bayan mutum ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zo ya gyara abubuwan da suka kuce ya kokari ya yi jubranin su ya maida su daga ciki mai da haƙoƙi zuwa ga ma'abutansu in suna da rai ya zamanto ya maida musu in sun bar duniya kuma ya zamanto akwai magadansu ya zamanto an maida zuwa ga magadansu hakanan idan mutum ya yi mu'amala da mutane mummunan mu'amala ya zama to ya kyauta mu'amala kama a ce ya yi gibansu ko kuma ya aikata wasu abubuwan da ba su dace ba lazim ne ya zama to ya nemi sun yafe masa in suna da rai in kun ba su da rai ya zama to ya kokarin aikata kyaukyawan aiki wanda wannan kyakkyawan aikin zai aika shi zuwa ga su waɗannan ma'abuta haƙi ɗin domin ya zamanto ya haskakar da ruhinsu kuma ya zamanto sun yafe masa sannan in ibadodi ne mutum ya bari ya yi kokarin ya zamanto ya biya su kamar salloli azumi da zakka da sauransu haƙoƙin mutane ya zamanto da ma haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya maida su ya biya su wannan lazim ne <clears throat> domin haƙaƙa da al'amarin tuba saboda haka kamar da muka sani cewa lalle aikata miyagun ayyuka aikata zunubai aikata miyagun ɗabi'u yana sa ruhi ya zamanto ruhin mutum ya zamanto ya zama baƙi ya lalata ruhin mutum bayan ya kasance da hasken shi da fitarar shi mai kyau kenan lazim ne ya zamanto shi wanda yake tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yake koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi sa'ayi domin ganin cewa mai ya haskakar da zuciyar shi ta hanyar da'a ta hanyar bin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ibadodi ta hanyar koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi kokari ganin cewa ya rayu a cikin jawi na imani a cikin yanayi na imani wannan shine zai daidaita al'amarinsa ginin cikin wannan bahasin namu mun ganin cikin ta hanyar ayoyin Allah subhanahu wata'ala mai girma muhimmancin tuba da kuma rukunan tuba inda muka ganin cewa lallai tuba ba ta haƙƙa sai ta hanyar waɗannan rukunna ɗin dole zamanto mutum bayan ya tuba ya koma ga zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya nemi ya gyara kanshi ya zamanto ya nemi tsarkaka zamanto ya gyara kanshi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in akwai haƙoƙin mutane rataye a wuyan shi zamanto ya bada in mu'amaloli ya aikata mutane wanda ba su dace bai zamanto ya nemi sun halatta masa wannan lazim ne cikin al'amaliyan tuba sannan inda muka cewa in ilimi ne ya ɓoye wajibi ne zamanto ya bayyana hakanan in shahada ne in haƙoƙin hujjoji ne ya ɓoye lazim ya zamanto ya bayyana su ko kuma fatawa ne ya bada ta hanyar kuskure lazim ne zamanto ya bayyana mutane hakikanin al'amar hakanan kuma lazim ne zamanto ya jaddada imani saboda mun ce zunubai suna tasiri akan imani da kuma raunana imani da karkatar da mutum daga hanya madidaci yana jaddada imani sannan ya zamanto ya nemi shirya kuma wannan duk rukunna ne wanda zamu iya gani a bayyane a cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wanda suke nuna kenan Allah subhanahu wata'ala ba zai karbi tuba ba ga waɗanda waɗannan rukunna ɗin ba su haƙƙaƙa ba a wurin su saboda haka da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata a sanya mu daga cikin wanda suke tuba suke koma zuwa gare shi kuma suke kokarin haƙaƙar da rukunna na Allah subhanahu wata'ala wanda ya sharɗanta a cikin al'amarin tuba domin zamanto ya karɓe ta tuba ɗin Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora wurin kyautata ɗabi'unmu da kuma gyara kawukanmu Allah subhanahu wata'ala ya samu amfana cikin wannan darasi din wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin